Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya. Duk a jamhuriyar Nijar. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Baba ko Makeri muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Oyo ta karɓi wasu mutane 'yan asalin jihar da aka gwamnatin tarayya ta dawo da su daga ƙasar Libya. sai kuma maimacin shirin ciki da gaskiya da za mu kawo da maimacin shirin da gaskiya na ibrahim alfa daga nan kuma sai shirin jaridun kasar kamaru amma duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar kwamiti na musamman na robert mola mai ya yi wa anthony janar jeff sessions da tsohon shugaban hukumar bincike ta fbi tambayoyi a wani bangare na bincike akan katsalanda da rasha ta yi a zaben shekarar 2016 jaridar new york times ta faɗa a jiya talata cewa kwamitin mula ya yi wa sessions tambayoyi na tsawon awa da dama a makon da ya gabata yayin da ya yi ma komi tambaya a wancan shekara nasaba da wasu rubuce-rubuce da ya yi a kan hirarsa da shugaba trump mai magana da yawun ma'aikatar shari'a ian prayer ya tabbatar da cewa kwamitin mula ya yi wa sessions tambayoyi amma kuma bai yi wani karin bayani ba sessions da shine babban jami'in gwamnatin shugaba donald trump na farko da ya fara bayyana gaban kwamitin mula ya yi masa tambayoyi a wani bangare na binciken batun rasha wanda kwamitin ta ɗauka a cikin watan mayu bara bayan da trump ya kori shugaban fbi komi daga bakin aiki a wani gefe guda kuma shugaban na amurka donald trump ya musanta a jiya talata cewa daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi christopher ray ya yi barazanan yin murabus sakamakon matsin lamba daga fadar white house da kuma cewa attorney general yana tilasta masa ya kuri babban mataimakinsa ko kaɗan ba zancen murabus in ji shugaban ƙasar yayin da yake amsa tambaya da aka mai akan wannan batu a wani taron fadar white house ya ce shugaban na fbi zai aiki mai inganci wata kafar yada labarai ta yanar gizo ta axios ta ce tana tsaye kan bakanta cewa sessions na matsawa ray lamba ya kori babban mataimakinsa andre mccabe da wasu kusoshin hukumar wanda suka yi aiki tare da tsohon shugaban fbi james comey da aka kori wannan batu na zuwa ne a daidai lokacin da ake zargin wasu manyan jami'an hukumomin leƙen asiri da ta tsaron cikin gida da ma na 'yan doka da rashin adalci da sa siyasa a cikin aikinsu trump ya kori kwami ne a shekarar da ta gabata yayin da yake jagorantar hukumar fbi wurin binciken katsalandar da ake zargin rasha da aikatawa a zaben shugaban ƙasar amurka a shekarar 2016 wanda ya baiwa trump dama lashe zaben wasu tagwayen bama-bamai a cikin mota sun tashi kuma sun kashe mutane akalla tara kana kuma suka jikata sama da mutane talatin a bengazi na kasar libya a jiya talata mota guda ta tarwatsa kanta ne a wani a gefen wani masallaci da ke unguwar al-salmani jim kaɗan bayan minti talatin kuma mota ta biyu ta afka wa 'yan sanda da masu aikin ceto da suke kwasan mutane da suka jikata a harin na farko ya zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan harin bengazi ita ce cibiyar da aka gwabza mummunar faɗa tsakanin masu tsatsauran ra'ayi da runduna masu biyayya ga jarumin sojan libya khalifa haftar wanda ya ayyana birnin mai cin gashin kansa a bara libya ta fada cikin tashe-tashen hankula na lokaci mai tsawo tun bayan da aka hambara kuma aka kashe tsohon shugaban kama karya muammar gaddafi a shekarar 2011 ana sararin waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc amurka ta faɗa a jiya talata cewa kafin karshen wannan shekara za ta fitar da tsarin tattaunawar zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya sai dai mataimakin shugaban kasar amurka mike pence ya ce hakan zai ta'allaka ne akan amincewar falasdino su koma kan teburin tattaunawa da isra'ila a lokacin da ya kammala ziyararsa ta kwanaki uku da ya kai a gabas da tsakiya pence ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa fadar white house tana tattaunawa da ƙawayenta na yankin ko za su iya fitowa da tsarin tattaunawar zaman lafiyar amma dai hakan zai tabbata ne bisa ga amincewar falasɗinawa su koma kan teburin tattaunawar wani babban jami'in fadar white house da ya faɗa wa manema labarai a birnin kudus ya ce masu tattaunawa a ɓangaren amurka ba su kayyade lokacin kammala tattaunawar ba saboda a baya ba a cimma lokacin da aka kayyade ba ɓangarorin biyu ne za su dace akan lokacin da suka amince su fara tattaunawar in ji jami'in na white house a lokaci wanda ya buƙaci a kai sunansa pence ya faɗa a hira da ya da reuters cewa shi da shugaba donald trump sun yi imanin cewa shawarar da suka yanke na ɗauke ofishin jakadancin amurka daga birnin tel aviv zuwa birnin kudus zai taimaka ainihin wurin cimma tattaunawar zaman lafiya a yankin. amurka ta karu da kawayinta na kungiyar tsaro ta kasa da kasa ta nato a jiya talata suka yi tar da amfani da ake yi da makamai masu guba a kasar libi a syria yayin da suka ɗora laifi a kasar rasha mai bada kariya ga gwamnatin shugaban syria bashar al-assad harin na baya-bayan nan akan gabashin guta ya ta da hankalin duniya kurai da gaske cewar gwamnatin bashar al-assad tana nan tana ci gaba da yin amfani da mukamai masu guba a kan al'ummarta in ji sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson a lokacin da yake jawabi a birnin paris tillerson ya ce akalla mutane ashirin aka kashe a ranar litinin a cikin wannan harin wanda aka kai da iska mai tsananin guba a yankin gabashin guta da ke kusa da damascus wanda ke hannun 'yan tawaye sai dai ya ɗora laifi a kan rasha da irin taimako da take baiwa gwamnatin assad labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Madalla. Gwamnatin jihar Oyo ta karɓi wasu 'yan asalin jihar da suka tafi cira na ƙasar Libya waɗanda gwamnatin tarayya ta dawo da su. Ga rahoton Hassan Umar Tambol. A karon farko a hukumance gwamnatin jihar Oyo ta karbi mutane 'yan asalin jihar Oyo goma sha daya da aka mayar daga ƙasar Libya. Mataimakin gwamnan jihar Oyo Otumba Moses Alake Adeyema ne ya karbi mutanen a madadin gwamnatin jihar Oyo. that all the of Oyo state are brought to so that I them back to their various houses or they come. Otumba Moses Alake Adeyema ya ce gwamnatin jihar Oyo ta yi niyyar za ta tabbatar da cewa duk 'yan asalin jihar Oyo da aka kawo su fadar gwamnatin jihar Oyo za a mayar da su a gidajensu ko kuma duk inda suka fito. Shi ko sakataren hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Oyo, Oyesema a takaice Mr. Akin Makinde ya ce hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Oyo an buƙace ta da ta yi nazarin abin da za a yi wa waɗanda aka dawo da su gida kuma suna aiki akan haka. One state emergency management agency has been charged to look at what can be done. I've just begun it. I will work on it. shi ma ɗaya daga cikin mutane goma sha ɗaya da aka mayar gida Najeriya daga ƙasar ta Libya mai suna Oluwa Tobi ya zayyana ire-iren abubuwan da ke faruwa ga baki a ƙasar ta Libya. Mr. Oluwa Tobi ya ce mutane na mutuwa muna aiki mai wuya kuma kimanin mutane hamsin zuwa arba'in ke zama a waje guda mutane da yawa na suma wasu ma na mutuwa rahotanni dai sun nuna cewa kimanin 'yan najeriya dubu takwas ne aka mayar da su gida najeriya daga kasar ta libya hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya Yau zan tafiya ta ba zan zauna ba. To a gaida Hassan Umar Tambol da wannan rahoton kafin mu kai ga shirinmu na gaba a ci gaba da shakatawa da wannan waƙar. Dan Allah soke kayan salama nake kuna jina gashi yau ina taban kwana zan bar gani kuna ganina godiya nake masoyana

ji zance na na san za ka karɓi uzuri na na so ni yanzu ana kina da can an nuna ana sona na ci wuya na nuna kishina amma yau an saka na a rana mai roƙo Allah ka saka min ba zan yafe ba zarce ni gani nake na yau dace na zama tamkar an asirce ashe tsabar yaudara ce bara ka je karshe a takaice To madalla har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC wanda yanzu haka a muke cewa karfe biyu da kusan minti goma sha biyu na dare. shirma na gaba. Jama'a salamu alaikum. A makon jiya muka fara batun yadda ake yaudaran mutane ana karɓe musu kuɗaɗe da sunan za a samar musu da aiki. Wannan kuwa yana da nasaba da mummunar matsalar rashin aikin yi da ake fama da ita a Najeriya. Batun da muka faro a makon na jiya ya shafi karyar samar da aiki ga wasu mutane a hukumar ayyukan shige da ficen baƙi ta Najeriya, wato immigration, a shekara ta 2014, inda har aka kashe mutane da yawa a wuraren da aka gudanar da wannan aiki na tacewa a Najeriya. Tun kafin a karɓi kuɗaɗen nasu, Malam Yahuza Ibrahim da ke yi mana bayanin abubuwan da suka faru ya ce an ba su tabbacin cewar idan ma ba a samu aikin ba to za a maida musu da kudadensu ko kwabo ba zai ciwon kai ba. Wato idan ka duba za a iya cewa wancan lokaci da aka nemi wancan aikin har ma mutuwa da yawa matasa sun yi a nan filin wasa na Abuja. Eh, wannan ya nuna aikin ya lalace ne a lokacin kuma ba ma ɗauki aiki a lokacin ba. Duk da haka kuna kuna da wani haƙƙi da ya dace a baku. Eh to tunda mun ɗauki kuɗinmu mun basu a kan wancan za a samu wancan aiki aiki ya zo ba su ba kuma mun yi alkawarin za su maido kuɗin nan ba su maido su ba kaga kenan haƙƙin mu a kansu shine wannan kuɗi da muka ɗauka muka ba su don nema mana wannan aiki aiki ya zo bai samu ba muka tunda a lokacin muka fara masa magana suka nuna cewa suna da hanya da yawa za a iya samu ko ba shi ba har kawo yanzu aikin nan bai samu ba shine muka yanke ƙaunar cewa to a ba mu kuɗinmu a ba mu kuɗin mu kawai tunda aiki bai samu ba abu ya riga ya zama karya ya zama yaudara sun zama macuta sun zama maciya amana ƙasa mu kuma sun riga tun lokacin sun riga sun tilasta mana hakan kamar yadda na faɗi wanda ya kwashe waɗancan shekaru ya gama makaranta kuma yana fafutukan neman aikin nan a kamar sanin kowa ne cewa a najeriya kana iya gama makaranta da shekara goma ma kana zaune kana neman aikin nan wani saboda yana da a hanya ko kuma wani ya tsaya mai ya gama bana kahin ma ya gama shi ta je hannun shi to irin waɗancan abubuwan suna ɗaya daga cikin abubuwan da suka tilasta mu na an samu masa buƙatar su to duk da haka sai gashi haƙa bata kai bugar bata cimma ruwa ba waɗannan mutane azzalumai ne mayaudara ne 'yan damfara ne shi yasa muka zo mu tallata su gwamnati ta kama su irin wannan abubuwa da suke ba abin da ya kashe najeriya irin shi duk irin su ne suka kawo matsalolin da muke ciki a najeriya suna da kuma yawa cikin al'umma amma su tun da su ya tono shi yasa muka zo don mu gaya wa duniya cewa ga halin da waɗannan mutane suke ciki kuma wani abin mamaki a ciki har akwai wanda yake babban ma'aikacin gwamnati ne ya kai matsayin odita a ministry of education nan fitar da sakatariya ofis din shi yana sakan fulo shi in ka bi shi sanda ya samu aikin kwabo bai bada ba amma ya zo mu ya tilasta mana wannan wannan abu saboda ya sa kishin ya sa yaƙinin cewa sai ya yi cuta zai rayu kuna da tabbacin har yanzu yana cigaba da aikin gwamnati har yanzu yana aikin gwamnati odita ne karewa ma shi sai daga baya muka tabbatar da cewa shi alhaji lawan din shi wannan aminu abubakar wanda yake aikin minister obidikin yana yi musu hanya ta sayan kayan option in za a makarantun gwamnati wannan shine babban dalilin da shi lau ya dogara da shi wanda baya son ya kai mu ga aminu don mu an shi kuɗinmu ya yake yi mana kwana kullun yake yi mana kwana to busa wannan dalili ne ya yasa baya son ya je ya kai mu gare shi shi kuma in mun zo wajen shi yau in ya gaya mana magana ta gobe sai ta bambanta a kusan da muka fara maganar mai da wannan kudin ta ruwan sanyi tsakaninmu da shi tun da ya bada dubu arba'in yau sama da wata biyu kenan bai ƙara ba da kokobo ba kuma shi san da ya ɗauki alkawarin cewa bayan sati ɗaya zai sake ba da kamar haka bayan wani satin zai sake ba da kamar haka da haka ha'ai tun da ya san shi ya anshi waɗannan kuɗi kuma ya je ya kai su ya zama shi ne eh, hanya kenan ya yi mana wannan alkawarin tun da ya alkawarin abin ya zama tatsun ne gizo da kuki kullum magana ba ta cika kullum magana ba ta cika to mun yi iyaka haƙurin da zami shi yasa muke koke kuma muke roƙon cewa hukumomin da abin ya shafa su sa baki su taimake mu akan waɗannan mutane a taimaki makasa baki ɗaya tunda kame su ko kuma kame su akan wannan al'amari ba mu kawai aka taimaka ba ƙasa aka taimaka don Allah kaɗai san illar da suke ma ƙasa. Idan aka neme ku za ku iya ba da shaidar duk inda waɗannan mutane suke? Za mu iya ba da shaidar inda suke. Kamar shi Aminu, a Ministry of Education yake. Shi Alhaji Lawal mun san inda yake zaune. Duk wuraren da yake zama mun sani. Sannan kuma ƙarin shaida ko kuɗin da ya bada ni ba hannu da hannu ya bani ba. wasu mutanen da ya turo suka bani haƙuri kan magana kada in kai shi a hukuma su ya ba kuɗin hannu da hannu sannan suka zo suka bani a muna ci gaba da jin bayanin su inda mutanen nan suke shi alhaji lawan yana zaune a airport junction amma mutumin makodi ne jihar benue jihar binuwa can yake da zama da iyalan shi amma nan abuja nan yake harkokin shi kamar yadda na faɗi yana suna hurka option ne na gwamnati karkashin ministry of education ina son yi wata tambaya shin waɗannan kuɗi da ya fara bayarwa ya je wajen shi wancan jami'i na hukumar eh, ilimin ne ya karɓo kaɗan daga ciki aka yarjejeniya ko kuma daga aljihun sai bayar to ni dai abin da ya gaya mana daga aljihun shi ne ya bada ba ya je ya karɓo ba ne abin da ya gaya mana kenan daga aljihun shi ne ya bada waɗannan kuɗi da allah mu yi haƙuri za a yi satar to tun da aka yi wancan alkawari yanzu an ta san wata biyu bai sake ba da komai ba in an gan shi yau ba a ganin shi gobe in an gan shi yau ba a ganin shi gobe yau ya ce yana kalaba ya je sayan kaya jibi ya ce yana kano haka yake ta yi mana yawo da hankali wannan al'amari shi yasa muke kira ga hukuma da duk abubuwan da muke kira ga hukumomin da abin ya shafa da su yi wa Allah su sa baki ga wannan al'amari a kama waɗannan ɓata gari a hukunta su. Shin kama su kawai kuke so a yi in an kama ya wadatar da ku ko kuna so sauran canjin ku ya fito? Eto, eh mu tsakani ga Allah muna buƙatar sauran canjin mu ya fito. Saboda wannan sauran canji mafi akasari mu da ɗiyan talakawa ne. kuma Allah kaɗai san yadda muka yi muka haɗa waɗannan kuɗi muka basu tsakani ga Allah muna buƙatar canjin mu ya fito. shi yasa muke kira da babban murya cewa hukumomin su shiga su taimaka mana a kwatan mana mu a hannun waɗannan mutane in ya so sauran laifin da suka yi wa ƙasa kuma ya rage tsakanin su da hukumomin da abin ya shafa shin kun yi yunkurin neman eh, ita wannan hukuma ta immigration musamman ma ƙarƙashin shi wannan shugaban mamar baban daidai nan ku faɗa masa halin da ake ciki to duk iyaka kokarin da za mu yi don mu gan shi mun yi amma ba mu samu ganin shi ba saboda ba mu da cikakken hanyar da za mu je mu gan shi kai tsaye tsakani ga Allah ba mu samu ganin shi ba amma da za ku so ku gan shi inda za mu gan shi za mu iya za mu so mu gan shi mu yi mai bayani halin da ke tafiya na wannan bata gari suna amfani da hukumar shi suna cutar jama'a a matsayin za su sama masu aiki a ƙarƙashinta suna cutar jama'a in ma bai san da hakan ba to mu sai mu sanar da shi ya san da hakan cewa to waɗannan muta ɓata gari ga abin da ke tahiya kuma da hukumar shi suke ƙarya tunda mu ko da suka ko da muka magana da shi alhaji lawan dama magana da ya mana cewa a hukumar immigration ne suke da wannan alfarma duk da wannan alfarma da ya gaya mana ba wai ta yanzu ba ce abu ne tun lokacin tsoho gwamnati ta goodluck abin ya abu abin da suka nuna mana kenan amma har kawo yanzu Abin bai tabbata ba kuma kuɗin namu su dawo kuma kamar shi wannan shugaba na yanzu ba mu samu ganin shi ba shi wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya ba mu matsala ko ya kawo mana tangarɗa cewa ba mu samu ganin shi wannan shugaban hukumar immigration na yanzu ba. yahuza ibrahim da waɗanda aka karbi kuɗaɗen nasu ba su kaɗai ne irin wannan abu yake shafa ba akwai dubun dubatan mutane a najeriya da ke shiga cikin wannan tarko a yanzu haka to amma su irin waɗannan da suke ba da kuɗaɗe domin a samar musu da aiki su kansu ba kare doka suke yi ba domin ai ya kamata su san cewar cin hanci suke bayarwa domin a ɗauke su ta bayan gida a kasance da mu a shiri na gaba domin jin bayanin Yahuza kan wannan da kuma hirarsu ta wayar tarho da wanda ya karbi kudaden nasu. A kasance lafiya. To a gaida Ibrahim yanzu kuma ga awal garba da sharhin jaridan kasar Kamaru. Zan fara shirin jaridu namu ne da jaridan informatin an da ta mana cewar shugaban jam'iyyar SZF kuma jagoran yan adawan kasar kamaru ni john burundi ya ce ba zai yi murabus ba daga kan sa na shugaban jam'iyyar domin yana bukatan kada takararsa a shekarar 2018 domin kalubalantar shugaba biya sai jaridan emergence ita kuma ta labarta mana cewar kungiyar haɗin kan turai har yanzu sun ce ba su gamsu da irin yadda kasar kamaru take yakan 'yan ta'addan boko haram ba a jihar arewa mai nisa jaridan yau kuma ta soki shugaban kungiyar da ke ta ce ce kamfanonukan dillanci na yada labaru da kuma mujalloli har ma da jaridu da ma gidajen radio da gidan talabijin Mr. Peter Esoka wajen kin halartar shari'an da ake yi masa a kan yadda yake waɗansu gidajen radiyo kafar ungulu sai jaridan le financier de afrique ta fayyace mana cewar kamfanin sadarwa na ƙasar jamhuriyar kamaru ntm orash da kuma nestel har ma da kamfanin kamtel na gwamnatin ƙasar gwamnati ta gayyace su da ta yi musu jawabi kan yadda yanzu haka suke gabatar da harkokinsu a ƙasar ta jamhuriyar kamaru jaridan lojiu kuma ita ma ta hango mu da cewar kungiyar ta'addancin Boko Haram sun canja sabon salo wajen kai hararen su a jihar Arewa mai nisa, amma shugabannin jami'an tsaro na kasar sun ce su ma za su bullo da sababbin dabarun su domin dakile maharan na Boko Haram. Jaridan the quotidian kuma da Economic ta ce Darakta Janar Darakta Janar ɗin kamfanin gwamnatin ƙasar Kamaru suna kokawa kan wajen irin yadda yanzu haka ba su da ingantattun kuɗaɗen da za su dinga gabatar da ayyukan kamfanin da ma kuɗaɗen da za su dinga biyan albashin ma'aikatansu suna buƙatar gwamnatin ƙasar ta sakar musu da kuɗaɗen sai kuma jaridan lissuwar anda da ita ma ta ce gwamnatin ƙasar kamaru ta samu tallafin kuɗaɗe a shekara dubu da goma sha bakwai da ya gabata har sama da miliyar hamsin da tara domin cimma burinsu na yin manyan aikace-aikace kamar aikin hanya a birane da kuma ƙauyukan ƙasar kamaru jaridan du sahel kuma ta arewacin ƙasar ta kamaru ta ayyana mana cewar tsohon sakataren gwamnatin ƙasar kamaru kuma ministan harkokin cikin gida na ƙasar maraba hamidu yaya ya bullo da waɗansu sababbin dabaru na kalubantan shugaba biya a yayin da yake kulle a gidan kurkukun garin yawunde za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan the guardians ta ƙasar kamaru ta tsegunta mana cewa cewar hukumar shari'a ta kasar tana takawa lauyoyin masu kare shugabannin awaren kasar birki a yayin da ake gudanar musu da su a kotun sojoji na kasar muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru To madalla a gai da awal garba yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke kiran mu ta wayoyin kuna ajiye mana bisa na'ura. Assalamu alaikum mai magana malam malam mai zanen hula gwala jihar Bauchi. Biyu Hausa ku gaya wa Obasanjo cewar ba shugaba Buhari ne ce kar ya tsaya ba mu talaka da muke son Buhari wani takalmin kaza mun ce wata wannan soya mun kara ba mu zai zo ce in Najeriya kar mu zaɓi Buhari shekara ta dubu biyu da sha tara ya ji martanin da ya samu daga bakin mu na haka in turo shi akai ma Ɗan kwanji zaka zo domin su gaya wa shugaba Buhari ya janye ya janye inda mu talaka in dai iya tsaye sau dubu ya huto sau dubu za mu zaɓi shugaba Buhari domin soyayyarsa daga Allah ce Allah ne ya daɗa mana soyayyarsa a zuciyar mu. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malama dorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shi ne game da wasiƙar da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya aika wa Janar Muhammadu Buhari cewar kada in nemi takara tara domin gwamnatinsa ta kasa cika wasu alƙawura da ta al'ummar Najeriya. To wannan wasiƙa da Olusegun Obasanjo ya rubuta janar Muhammadu Buhari to mu ɗan Najeriya ba mu gamsu da ita ba. Kuma Obasanjo ya zama shaidan a siyasar Najeriya. Domin da kansa ike yaba gwamnatin janar Muhammadu Buhari musamman game da wasu abubuwa da ke al'ummar najeriya musamman yaƙi da boko haramun yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma wasu ayyuka muhimmai da shugaban ƙasa janar muhammadu buhari assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka magana kuma da bishir daura sabo unguwa tukuna wai wani ɗan najeriya yaushe za mu daina bari obasanjo yana wasa da hankalin mu obasanjo haka ɗabi'a shi tun 1979 duk gwamnatin da ya goya mu baya sai yanzu ya rubuta mata ko dai buɗe wasiƙa ko ya zo ya zage su ya ce gaskiya ba yi ma shagari ya yi ma baban gida ya yi ma abacha ya yi ma umar musar adura ya yi ma jonathan yanzu kuma gashi yana yi ma buhari kuma shi da ya maike lokacin nashi ne yi saboda haka kada mutane su wai a mai da hankali kan obasanjo saboda ba ta yi wa obasanjo ya dinga zuwa najeriya ai ba shi bane muna da yanci mu za mu yanke hukunci ba obasanjo ba saboda haka mutum ya ce ba ba zai takara ma kamar yare na 'yan najeriya ne assalamu alaikum tashi hausa na murya amurka <coughs> mai magana aminu mai albasa kasuwan gwagwala ga ɗan ba ƙungiyar kowa zama a labarai don gaban ƙasa a nan abuja a yau na son yin tsokaci dangane da tsare auji wala da ake yi saboda ya dace gwamnati sa bakinta a wannan lamarin saboda suna bugun gaban ta ita tana aiki ne da matsayin cin hanci da rashawa to ina kira gwamnatin jihar najeriya da ta yi ƙoƙari ta sa bakinta a zama da tsare aiki wala da ake yi bisa ga faɗin gaske da ya yi don haka ina kira ga gwamnatin tarayya don mataki na magance irin wannan matsalolin da mu muke fuskanta ɗan gwagwarmaya. To madalla kafin misalama gaba ya dawo mana da takaitattun labaran duniya. kwamitin bincike na musamman na robert mueller ya yi wa attorney general amurka jeff session da tsohon shugaban hukumar bincike ta fbi tambayoyi a wani bangare na binciken gatsa london da rasha ta yi a zaben shekarar 2016 na amurka a wani gefe guda kuma shugaban amurka donald trump ya yi musunta a jiya talata cewa daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi christopher ray ya yi barazanar yin murabus sakamakon matsin lamba daga fadar white house da kuma attorney general jeff session da yake tilasta masa ya kori babban mataimakinsa to madalla masu mu a nan mai ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba ya kuma ta na gabatarwa sai kuma salman abu wanda ya haɗa shirin da ya ta mana sauti da ma injiniyan mu na yau jimmy cook nisar fil hashin gumar ke cewa sai allah ya ƙara haɗa mu salamu alaikum